wa kilo dai idan ka san cewa baka da hankali tantan wannan magana da za mu yi na masu hankali ne idan ka san cewa za ka yi aure a wa'annan shekarun da muke ciki ka tsaya ka saurare ni a lokacin iyayenmu da kakanninmu idan za a ba namiji aure sai an duba nasabar gidansu da kuma waye ma mahaifinsa haka zalika ita ma macen shin tana da alakar da za a a gidansu ko babu amma a wannan zamanin ba shi kadai zaka duba ba faɗin kwana idan ka san cewa kana son wannan bidiyon ka gasa kunne ka ji abin da zan ce wallahi daga wata budurwa a wannan zamanin gara ka je gidan kawai kowa ya san karuwa ce ka aure wata ya fi makwanci hankali kusa san me an ce muku haka yawancin yan matan yanzu lesbianism suke yi lesbianism suke yi sun mai da wannan madugon wani abu na daban mai mahimmanci wanda idan har ba ki yi ma an ɗauke ki mahaukaciya ba ki san abin da kike yi ba. yawancin yan matan mu da samarin mu abin da suka koma yi kenan ke ma idan zaki aure ki tsaya ki tantance wa zaki aura shin shi din ma wane ne saboda samarin yanzu zuciya ta mutu yawancin su suna zaune sai dai wani mai kuɗi ya je abin da zai da kai ya dauka kuɗi ya baka ku duba wata baiwa Allah kwanan take ta yawo a kafa da zumunta take cewa wai ita an yi abu da ita ta menene ta menene maganan ma babu daɗin ji an biya mata umara ba ma ta san tsaya tana tambaya wai ya tsakaninta da ubangiji ba a ita tana da tambaya ne ma wai ya umranta yake shin umranta na nan ko babu ke ko mahaukaci ya san abu mai kyau ke yanzu ki je ki iskancin ki je ki wannan abin da aka ce idan ka yi shi al'arshin ubangiji na girgiza ka je ka yi shi a biya ma umra sannan saboda rainin hankali ka same mu kana tambayan mu wai wai a tambayan mata malamai wai umran tunanan ko babu to ba ita kadai bace natan ne fito fili yawancin yan mata yanzu abin da suke kenan gyaran na tana gidan su babu sana'an fari babu baki da da motoci da da gidaje sana'a mai tike wata kuma kowane wata tana aikin umara bayan ni da ku mun san da cewa iyayenta ba su iya affordin wannan kuɗin ba ta dinga zuwa umara duk wata amma suna nan da yawa saboda haka idan kai namiji ne za ka yi aure ka tsaya ka bincike ka wai shin ita din wace ce su waye kawayenta da su waye take alaka haka zalika ke ma ki tsaya ki bincike namiji ki san cewa wane ne shi saboda abin da fa yake faruwa kenan a wannan zamanin zaki je ki aure namiji ki san cewa dan luwadi bane za ka je ka auri mace mace baka san cewa yan lesbian ba ce Allah ubangiji ya sa mu dace wanda kuma suke yi Allah ubangiji ya shirya su mu kuma Allah ubangiji ya shirya mu ya haɗa kowa da gabansa ya ba kowa mai irin halinsa amma akwai damuwa wallahi tallahi akwai damuwa yan mata mu gyara samarin ma mu gyara mu daina barin zuciyar mu tana mutuwa mu dinga tashi muna nema ko ma menene inda kana da ɗan jarin da zaka yi ko man kankantar sana'a ka yi ta kai sana'a ga masu tura bayan ga dole ne sai ka yi aiki a manyan kamfanin ko kuma aikin gwamnati allah ubangiji ya samu mu dace